ku da tuwa na muka dai ka shiga dai aikin sana'a dai muga munan matan lashin ka ta muka dai da langabu tun an kai shekara ko talatin tun da ka zaka dai ba wata matsala tsakanin mu da su gaskiya. Maryama wadda kuma ake kira bakka bakwar haure yar Nijar na rayuwa a kai yau shekaru talatin kenan. ta fice daga Nijar zuwa Mali a sakamakon mutuwar mai gidanta yau da 'yan shekaru da suka gabata. Mai shekaru 60 uwa ga marayu bakwai ta tabbatar cewa tana rayuwa cikin kwanciyar hankali da fahimtar juna tsakaninta da 'yan asulin garin Kai. Marayu na garin gasana wajen su bakwai dukkanin Mali suka karatu. Akwai mai na malamai kuma akwai masu na lakula. In sun ka karatu su kama mai in sun sauran karatu ni kuma ta yi ni da Nesa kaɗan da gidan cin abincin Maryama mun haɗu da Musa Makeri da ake kira Abo, wani ɗan Nijar ne da ke zaune a kayi yau shekaru 23 kenan. aikin sa kira ke yana ƙera yuka a lokacin da muke hira da shi cikin tunanin gida Abo na bayanin rayuwarsa nesa da Nijar ƙasarsa ta aihuwa. ba da matsala ko guda biyan na fara ta nake ina matsala dai ko ta guntu ba mu da alhamdulillah mun gode ma Allah zaman ma yan uwan mu suke yau zaman da muke yan kasar mali da muka haɗu da su a kayi sun yaba da wannan zaman tare yana karfafa ta hanyar dangantakar aure ɗaya daga cikinsu da ke da zama kusa da ma'aikatar abo ya yi bayani gari ne da kowa yake haduwa akwai da yawan 'yan nijar a nan wasu sun auri mata malanke gaskiya waje ne na haduwa idan aure yana karfafa zaman 'yan nijar a kai rayuwarsu na fuskantar 'yan matsaloli kuma matsaloli na yau da kullum ne ke damuwarsu waɗanda suka fi cin karo da su su ne na takardu su ikon ƙasar ga in kana bako kan wannan kam shi duk wanda ya hita yana zaman etaranje ya ba da kartin ƙauye sai an ce shi ba da kaza wannan kam shi ɗaya na muka ganin suna ɗan takura muna kadan mu da ikon nan dai muke da masala muna da kartin nijar ba mu da kartin mali sai mun zo mun gwada kartin nijar nan sun ce sai mun biya sankimil sannan mu wuce hanya. yankin kayi da aka ɗauka tamkar babban yanki inda bakin haure ke zama na bunƙasa sanadiyar mabambantan al'adu ana ma kiran garin da sunan inshi mai saurin rikidewa na afirka.